ta ce matsalar fitinar shi'a da shi'anci a yankin afirka ta yamma najeriya kadai ba saboda wato a suna da alaƙa da juna jikin da suke suna da saurin yada sanarwa tsakaninsu domin gudanar da abin da suka yi nufin aikata don haka za a ga sautari idan aka ce za a yi taron shi'a a kano idan ka ga masu wucewa za a ga wayannan ba su da alaka ta kusa ko ta nesa daga da mutanen cikin garin nan saboda za a ga daga waɗansu gurare da dama suka wato ainihin taho domin su nuna cewa a nan ɗin akwai dandazansu da yawa to bisa wannan bisa wannan shi'a ciwo ne wanda yake lallai a yaƙe shi a yi maganinsa to ta yaya za a yi wannan babba ansa ce da take neman wata, wata tattaunawar ta awoyi da dama amma da hanau gara mannau ni a matsayina na ɗalibin ilimi da ni a matsayina na malami da ni a matsayina na musulmi wanda yake ba a wancan matsayi na sama na malamai ba da ni a matsayina na mace da ni a matsayina kuma na matashi tukunna uwa uba da shauransu menene gudunmawata wajen yaƙar shi'a saboda mas'alar shi'a mas'ala ce da za a yake ta gaba ɗaya bisa wannan matsayi meye matsayin da magabatanmu suka ɗauka a sassan duniya daban-daban domin yaƙar shi'a. Mas'ala ta farko ita ce ƙyamarta, duk inda mutanen kirki na gari suke suna ƙyamatar maganganu munana ga sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Don haka malamanmu na wannan ƙasar da suka ginu a kan addinin musulunci ba za ka taɓa jin sun san mas'alar tattauna wata fitina da ta faru tsakanin sahabbai a junansu ba wannan kuma shi ne tsari da aƙidar mutanen kirki na magabata na gari cewa ba a tattauna mas'alar da ta shafi abin da ya faru tsakanin sahabbai Allah ya ƙara musu yarda domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su certificate ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin littafin da muka yi imani cewa su ya yarda da su ya yafe musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da su ya yafe musu mas'ala ta ɗaya kenan kyamatar su mas'ala ta gaba shine ka ki abin in ce ko dai duk yanda za ka yi da ni in na ce maka na ki bayan da za ka yi dan annabawa ma da aka ce musu sun ki bayan da suka yi da sauran mutane saboda aka ka ce na a dukkan mas'alar shi'a mas'ala ta gaba wasu da za su yi gudunmawa mai girma malaman islamiyya da duk malamai da suke koyar da addinin musulunci da abin da ya kama yake da alaƙa da shi ku rinƙa tsunkuno da tsakuro girman darajar sahabbai wani sashi ne mai zaman kansa a darussan nan da kuke koyarwa na hadisi da tahazibi da da da da sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin sahabbai idan ana nuna wannan a cikin darussan da suke na makarantun islamiyu a matakai daban-daban tun daga ƙasa har sama jami'o'i wannan zai taimaka wajen rage kaushin wato ainihin wurgowa mutane a zagin sahabbai ko kinsu su karɓa saboda sun riga sun cika da wato ainihin ƙaunarsu da girma masu, sannan mas'ala a ƙarshe da zan faɗa ita ce shine ƙoƙarin da 'yan uwa da dama suke yi a halƙoƙi na wajen me na wajen karanta littattafai waɗanda suke nuna wato ainihin alaƙa kyakkyawa wacce take a tsakanin sahabbai su isu wacce kuma ita ce babbar shubuha da munafincin shi'a yake yaɗawa cewa akwai farraɗa akwai ƙiyayya akwai rigima tsakanin wannan sahabi da wancan sahabi wannan darussan da suke nuna cewa sahabbai a tsakaninsu tsintsiya ce a haɗe ba a raba suke ba alaƙarsu mai kyau ce to a daɗa faɗaɗa wannan darussa kuma a fassara waɗannan littattafai kamar littafin nan ruhama ubainahum da fada'il sahaba gajerun littattafai ne amma sun tattare saƙonni waɗanda suke masu rusa masu ruguza tunanin 'yan shi'a Allah ya mana muwafuka ya datar da mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah muna godiya da malam da ya wannan ta'aliki muhimmi na jan hankalinmu mu akan kanmu wace gudunmawa za mu bayar in laccan nan baka fahimci wani abu ba sai cewa wannan babban masifa kai a kan kanka me za ka yi don ka taƙaita ta ka faɗakar da sauran jama'a wannan lecture ta biya domin yadda mutanen nan suka shiga ƙauyukanmu suka samu jahilai ta hanyar su ta taƙiya za a taimaka maka da magani da ɗan abin eh, taki baka san hawa ba baka san soka ba sai ka jika wata irin rigima so don Allah ya zamana an iya da wannan bayani duk yadda za su zo da wani abu su ce za su yi maulidi da za su suna son annabi da sauransu in dai shi'a ne ka sauƙaƙa a kanka ka ce ba ruwanka kamar yadda mala ya ce kuma ka gargaɗi wani kai ya yi wannan ta haka ne kawai illar da suka yi mana a ƙauyukan nan za a fara rage ta don Allah kuwa ya ɗauki nauyin yin wani abu a wannan ah, mala abdullahi ok ka iso bismillah wasalatu wassalamu ala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. wannan abun da zan yi shine kamar mutum ne ya yi alwala ingantacciya kafin kuma ya yi sallah sai ya ce sai ya yi taimama wannan shine abun da za mu yi ina fata an fahimci abun da na faɗa ah, Allah ya saka wa malam da alkhairi wato kamar yadda malam ya faɗa malam ya yi bayani kan duk abin da mutum yake bukata ya sani kawai me za mu yi wajen kare kanmu da iyalanmu ku anfusakum wa ahlikum nara wa zira shira al-aqrabin me za mu yi dangane da kare ba da rigakafi ga 'yan uwanmu ah, <clears throat> galibi idan aka ambaci maganar shi'a abin da muke tunawa shine waɗanda suke fitowa da baƙin kaya sai tattaki zuwa wani gari a wata rana daga cikin ranaku suke da tsalle-tsalle suke maganganu da waƙoƙi da sauransu in an yi maganan shi'a sai a ce ƙauyuka Allah ya saka wa ciyaman da alkhairi to yana so in yi magana akan waɗanda suka fi hatsari akan waɗannan su ne waɗanda ba haka suke yi ba ba hayaniya suke wadda za ta jawo musu bakin jini ba strategy suke da shi hikimomi suke yi wato suna ƙoƙarin kame mutane masu amfani a cikin al'umma waɗanda suna ganin waɗannan suna ɓata musu tsari ne ma kuma duk daman da suka samu suna ambaton waɗannan ɗin a matsayin wato 'yan bidi'an cikinsu su ne waɗanda suke amfani da shubha sosai wajen kame mutane masu amfani na musamman daga ciki idan ba mu sani ba da yawa daga cikin likitoci da lauyoyi da malaman jami'o'i da kuma securities da 'yan siyasa kai har ma da masu mukamai a cikin al'umma waɗanda ya shafi sarauta ba lallai ya zama manyan sarakuna ba to akwai ajanda da ake da ita ta musamman wajen kame su ta hanyar musamman abin da ya shafi raba musu littattafai waɗanda suka suke suka kunshi shubuhohi na tarihi da kuma suke da'awa akan abin da ya shafi ƙaunar ahalul baiti amma a hagunce da kuma gaba da sahabbai da sanya shakku akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma strategy ne nasu shekara da shekaru kamar yadda watakila da malam ya samu dama zai yi magana ai babban littafin da yanzu ake kafa ake ake dogaro da shi wajen samun amsoshi akan dukkan shubohin shi'a shine littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Minhajus Sunna An-Nabawiyya wanda kuma raddi ne ya rubuta ga wani wanda shi ma ya rubuta wani littafi Ibn al-Mutahhir al-Hilli wanda Ibn Taymiyyah yake kiransa Ibn al-Munajjis shine Minhajul Karama fi Ma'rifatil Imama wanda ya rubuta yayi dukkan karerayin da zai yi kuma ya zama yana tagetin mutane masu tsada har ya samu wani sarki ya bashi wanda ya yadda da aƙidar kuma yake tilasta mutane zuwa aƙidar ibnu taimiyya ya ga lallai ya kamata ya yi approaching abun a ilimance ya ɗauki littafin ya yi masa abin da bahaushe zai ce wankin babban bargo ko ba haka ba to irin wannan approach na ibnu taimiyya ya kamata mu ma mu yi domin suna amfani da irin wannan approach din wajen kame mutane masu tsada akwai littattafai da suke yadawa malam ya ambaci littafin al-muraja'at littafin al-muraja'at sun fassara shi da turanci the right path wanda galibi dai ni copies din da nake gani yana da wani bulun bango yana da dan tudu sosai wanda ya rubuta shi shine Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi kamar yadda malam ya ambata yayi da'awar cewa wai wannan littafin correspondences ne tsakaninsa da Sheikhul Azhar na wancan lokacin Salimul Bishri wai yana tattaunawa ne yana tallata masa shi a in yace kaza da kaza ya tura masa a takarda sai shi wannan malamin sai ya ce a'a wannan abun da ka faɗa daidai ne ban san shi ba sai ya bashi amsa har ya zamanto sun samu wasiku da goma sha shida a tsakaninsu kuma wai daga ƙarshe wannan malami ya sadaukar cewa lalle shi a ita ce daidai to wannan littafin akwai ƙarairayi masu tarin yawa kuma idan aka baka haka aka nuna maka babban malami shekul azhar gaba ɗaya shi ma ya miƙa wuya to ina gare ka kai kuma ɗalibi sabo wanda baka san komai ba la ya shay'an min dinillahi fa salatu batilatun ko ko ba haka ba to kaga mutum cikin sauki zai iya wato abin nan to abin da nake son faɗa shine irin wannan littafi yana cikin abubuwan da suke yaɗawa sosai a cikin mutane bayan shi akwai littafin the right path wa akwai littafin wato na littafin then I was guided ina faɗin sunan littattafan saboda mu san su duk inda ka san su ka san su ne waɗannan littattafan da ake yada shi a da su littattafai musamman guda hudu na Tijjani Samawi thumma daitu wanda aka fassara shi zuwa turanci then I was guided sannan ma'as sadiqin la akuna ma'as sadiqin wanda aka fassara shi zuwa turanci with the truthful sannan ask those who know fasalu ahla dhikr sannan ashi'ahum ahlus sunna suna yada su kuma an musu fassara da turanci mai daɗi ana bawa yan boko to ya kamata mu nemi littattafai masu kyau waɗanda mu kuma zamu karanta mu shirya mu samu amsoshi akan irin wannan kuma mu dinga yadawa a tsakanin mutane akwai littafin uh, some questions some questions that leads Shiite youth to the truth littafi ne mai kyau wato zai baka amsoshi kuma ya ma baka hanyoyin da zaka iya tattaunawa da dan shi'a ana samun sa ana yadawa yana da kyau mu same shi kuma mu ba mutane su karanta inda hausa ne akwai littattafan da dr mansur na sokoto ya rubuta me ya faru a karbala da kuma kaddara ta riga fata mutum zai samu amsa mai kyau wannan shine littafin some questions that let shiite youth to the truth wanda kuma asalinsa littafi ne larabci as'ilatun qadar shababa shababa shi'a shababa shi'a ila sunna to irin waɗannan littattafai da na hausansu da littattafai na larabci da yawa shi littafin muraja'at da malam ya ambata lalle ni ma ban kafa amsansa na turanci ba amma na san akwai littattafai da aka rubuta na raddi akwai asiyatul ladhi'at fi kashfi kadhibi wa tadlisi sahibi kitabil muraja'at sannan akwai littafin usman al-khamis al-muraja'at fi kitabil muraja'at ɗaliban ilimi da za su karanta na larabci su neme su su karanta wanda kuma sai na turanci to irin wa'incan littattafan musamman inda mutum inda za a samu littafin usmanul khamis كشف الجاني في jani Muhammad Tijani fi kutubi al-arba'a wanda ya bada raddi akan littattafan Tijani samawi guda hudu wanda waɗannan littattafan su ne yanzu duk yawanci dan Shi'a zaka ga yana da su kuma da kun yi magana zai ce maka ka je ka karanta ai gashi nan shi kuma duk ya dogara ne akan littafin da malamin ambata na al-muraja'at yawanci a ciki ya tattaro karerayinsa ya saka a ciki wanda in ka samu amsoshi to insha Allahu kamar yadda malam ya faɗa shubuha ce amma tabbas in mutum bai yi karatu ba za a kawo maka magana a ce maka imamu tabari ne ya faɗa kuma ka ga an baka reference za a kawo maka littafi a ce maka ibnu hajar ne ya faɗa ko a kawo maka magana a ce maka yana cikin bukhari kuma wani lokacin zaka bincika kamar yadda shi wannan tijani samawin yi, zai ce akwai maganar a cikin bukhari alhali babu kuma kai baka sani ba ya san cewa kashi 99 na waɗanda za su karanta littafinsa ba za su iya zuwa su duba references ɗinsa ba don haka sai ka yaudaru to idan mun yi karatu insha Allah za mu magance wannan akwai abubuwa da yawa amma saboda babu lokaci zan takaita haka insha Allah sai an samu wata munasaba wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulilah alhamdulillah dai ta hawa hawa ne waɗanda za su iya karan eh wajibi ne domin fitinar da take ƙauyuka fa ba kaɗan ba ne wasu ma sun ɗauka wata siyasa ce kawai a asibiti na jone yana cewa to ni abokina da ya shiga ni mai shiga ba <laughs> to wajibinmu ne illar da suka ya ƙauyuka ba kaɗan ba ne fa so insha Allah za mu nemi malaminu inuwa nawai magani a takaice sai kuma ansa tambayoyi in Allah ya so waɗanda suka sauƙaƙa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni malam ba cewa an yi ta'aliki ba cewa ya kawai yi bayani akan zauren haɗin kan al'umma da malamai na jihar Kano wanda yake babban zaure ne wanda yake dauke da dukkanin manyan malamai da suke gari da dukkanin bangarorin jama'a na musulmi da suke wannan gari kuma suke ayyuka wajen haɗin kan al'umma da kuma ci gaban al'umma da kuma yaƙi da mugayen aƙidu irin na shi'a da boko haram da abin da ya kama da wannan an yi ayyuka masu yawa kwarai akan a cikin wannan zaure kuma ɗaya daga cikinsu alhamdulillah da haɗin gwiwa na muslim forum da shi an gabatar da wannan lacca haka kuma ana ayyuka daban-daban a kafafen yada labarai don fahimtar da al'umma a wayannan ayyuka abinda zan dan faɗa kari kawai shine batun cewa yan uwa da suke nss to sun da suna cikin group ne na constituency din islam to zai zama cewa sai sun yi aiki na musamman wajen fahimtar da kuma wanda ba sa cikin daira mss wanda in ya zama cewa wanda yake baya watakila baya halartar tarika irin wannan baya zuwa wajen karatuttuka watakila ma masallacin da kere ke zuwa to akwai bukatar aje kuma inda yake shi a fahimtar da shi a aqidu kai zama wato iya inclusiveness namu kawai za mu tsaya ba tare da mun fada da wannan aiki ga zuwa sauran bangarori ba wata hanya kuma wadda ba faɗa ba shine ta tallafi da suke wa mutane wato suna la'akari da talaucin da ake ciki da karayar zuci na samari da kuma shakiyanci na abin da ya shafi mutu'a wajen jan hankalin mutane to yana da muhimmanci a kalli wannan kuma musamman wajen taimakon juna ya kamata mu yi aiki fiye da abin da muke yi na duba mutanen da suke cikin bala'i ko ya yake mu bada gudunmawa na fito da su daga cikin bala'i da suke ciki domin fada gudun fada cikin wannan al'amari mai mummuna assalamu alaikum warahmatullah to alhamdulillah muna godiya da wannan taliki yanzu za mu nemi mala ya ansa wasu daga cikin tambayoyi in ba zai yiwu a karanta duka ba amma dai da akwai waɗansu da aka ɗan rairayo nan da 'yan mintuna zai ba da bayanai kafin a rufe wannan zama insha Allah. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai tambayoyi na jin tambayoyin da yawa amma dai wanda na ganin aka dan tantance wanda aka miƙo mu daga cikinsu na farko wani ana bayani akan wato fasikancin 'yan shi'a wato da yake addini ne wanda yake akwai abubuwan son zuciya a ciki saboda haka za ka samu akwai abubuwa waɗanda suke sun ci karo da abin da yake sananne ne na addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki baya halatta alfahsha amma ɗaya daga cikin alfahshar da 'yan shi'a suka halatta shine auren mutu'a wanda har suna cewa da ba don umar ba da musulmi ba su yi zina ba wai umar shine ya hada ya hana auren mut'a auren mut'an nan yanda ya zo a cikin littattafansu suna kwadaitar da shi fiye ma da aure wanda yake na dindindin saboda me saboda su ja hankalin mutane tare da kan cewa su bayi suke ba dan a Iran najiran ake mutu'a bayi suke ba waɗanda ma aka san kanci kuma abin takeici wato wanda aka san kan cewa suna yin mutu'a din wato waɗanda suke ba su da yadda za su kuma a gari wanda ake addini kamar irin su waɗanda yake kamar mace mijinta ya mutu babu mai kula da ita to su ne wato exploitation ne dai don haka yanzu a iran waɗanda suke yaƙi da mutu women groups ne 'yan gender a 'yan yaƙi amma yanzu kaga gashi na Don an ɗauke su an a su ma ana yaudarar su da abin nan ɗin auren mutu'a ɗin auren mutu'a shine mutum ya aure da mace zuwa ɗan lokaci kankani to kaga ba shi da bambanci da zina tarihin musulunci an yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an hana an shafe hukuncinsa an sake yinsa an shafe hukuncinsa to saboda wannan hukuncin ya buya ga da yawa daga cikin mutane sai na Umar ya zo ya yada abin don wanda duk bai sani bai sani tunda shi da sauran sahabbai makusata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san a lokacin fatihu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta auren mutu'a. to akwai abin da yake ma shi da asali ga baki daya a cikin addini wanda yake suna yi shine isti'aratul furuj wanda mutum in yayi ba wato matar mutum ta je ya bayar da ita aro ga wani wanda ka san wannan kana ji ka san wannan alfahsha ne qul inna allaha la ya'muru bil fahsha to waɗannan abubuwa su ne abubuwan da za su tabbatar maka da kan cewar wato ba addini ba ne wanda yake ake neman tsarki a ciki bal hanya ce wadda ake so a rayar da san rai domin cimma wata manufa na biyu shi ne batun jami'ar azhar na yi magana a kan jami'ar azhar cewa daular shi'a ce ta kafa ta to a wannan ba nufin wai jami'ar azhar jami'ar shi'a ba ce jami'ar azhar jami'a ce ta sunna wadda take koyar da ilimin addinin musulunci akan aqidan ahlus sunna wal jama'a kuma ake koyar da mazahib al arba'a suna daga cikin ƙoƙarin da suka yi saboda karɓar su da kokarin da aka ce ana yi na wai ai haɗin kai har suka fara koyar da fiqhun ja'fariya aka zo ana al fiqhu ala al madahib al khamsa wai fikihu akan mazhabobi guda biyar hadda fikihun shi'a wai saboda dai a samu kusancin fahimta da alakar juna tsakanin musulmi da sharaɗin kan cewar su ma makarantun shi'a da suke iraq a hauza a najaf da um su ma za a ringa koyar da fikihun mazahib ahlus sunna guda hudu dinnan amma har aka yi wannan maganar aka gama ko littafi ɗaya ba a karantar ba to da haka su ma azhar daga baya suka watsar da abu saboda kamar yadda muka ce kamar yadda muke cewa wato kokarin a ce za a haɗa kai a ba wani abu bane illa kawai shi a su bar abubuwan da ke da suke a kai na zagin sahabbai sannan ba da aure ga 'yan shi'a wannan ana yawan wannan tambaya ko wajen a majalisai na karatu ana yawan wannan tambaya eh, wato abin hikimar da sa a cikin shari'ar musulunci aka sanya wali shine a bayar da mace ga kufu'i wanda yake daidai da ita to wanda yake akan aƙida ta shi'a ba kufu'i bane ga yarinya da take akan aƙidan ahlus sunna ba kufu'inta bane domin yana kan lalatacciyar aƙida da bai halatta ka je ka bayar da mato a bar walicinka ga wanda yake ba kufu'inta ba ba sa'anta ba ba tsaranta bane ba daidai yake da ita ba domin zai gurɓata aƙidarta musamman ganin kan cewar su suna yin abin ne a na kungiyanci shi'a ƙungiya ce ta asiri wanda suke da shugabanci da manufa akan duk abin da za su kuma gaya musu ake ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza so da haka dan kaga mutum ya zo yana neman wata yar uwarka kuma ya tabbata kan cewa shi'a ne ba wai soyayya ce kawai ta hada su ba a turo shi akai kuma umarni yake zartarwa saboda haka ka je ka bar yarka ka je ka sanya ta a cikin secret society kuma society din da zai je ya kai ta zuwa ga wato a raba ta da Allah a raba ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a kula haka zalika suna kokari na wajen su aurar ga namiji su aurar da shi'a ga namiji musamman wanda aka kan cewa yana da hazaka amma kuma ba shi da kishin addini ko ba shi da sanin addini ko za a iya amfani da shi wajen yaƙi da addinin sai a biyo masa ta hanyar mace to irin wannan ma in kana da aboki ko dan uwa wanda yake irin wannan wato ka nusar da shi kada ya je ya sanya kansa cikin irin wannan al'amari din domin shi ma ka san wato kana fuskantar kungiya ne ba a kai kai kadai ba za ka fuskanci kungiya ba yau da kamar a ce tsari ne ake an san mutum ne wanda yake kakkarfa ne a cikin aƙidarsa a ce to ka je ka auri waccan domin ka dawo da ita zuwa ga aƙidar musulunci ta wannan wani abu ne daban ah, amma dangane da ta fuskar halacci ko ya halatta ko bai halatta ba wannan akwai tafsil sai an ji irin aƙidun da suke ciki da yake shi ɗan shi'a idan yana da yawa-yawan 'yan shi'a jahilai ne don haka ba za ka yi musu hukuncin fita daga addinin musulunci ba don ba su san aƙidun shi'a ɗin ba da yawansu ba su san kan cewar ah, wato alkur'anin da yake wajen mu ba shine alkur'ani ba amma haga duk dan shi'a da zai ce ya karanta wannan kuma wannan shine itikadin sa cewa alkur'anin da muke karantawa ba shine ainihin alkur'ani ba mushaf fatima wanda mahdi zai bayyana shine asalin alkur'ani kaga wannan babu shakka akan cewa ya bar addinin musulunci na ka bi halatta ya zamanto an samu aure a tsakaninsa ba saboda haka wajen halaccin auren wajen matsayinsa dangane da imaninsa wannan akwai tafsil ba a wato muayyani ba a yi masa ba a hukuncin kudin goro a kansu sai kuma akwai tambaya guda uku ko biyar a haɗe suna tambaya ne akan daga cikin hadisan da suke kawowa na shubaha man mata wa lam arif imama asarihi mata mitatal jahiliya sai kuma al-khulafa min ba'di 12 kulluhum min quraish sai kuma hadisin da suke cewa wai annabi ya ce ah, na bar muku alkur'ani da ahlul bait waɗannan tambayoyi ne daban-daban amma na haɗe su ma a ah, wato irin waɗannan tambayoyi da makamantarsu kamar yadda maganan ah, malam abdullahi amir ya nuna wato akwai littattafai waɗanda suna kawo duk irin waɗannan da kuma raddi a kansu ba zai yi a majalisi kamar wannan ya zama to an amsa su ga baki ɗaya ba amma wato babu wata shubuha da 'yan shi'a suka kawo face wato akwai raddi ta ilimi a kanta amma hadisin da suke faɗa cewa man mata walam ya arif imama asrihi mata mitatan jahiliya wannan ba hadith bane eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man haraja anil jama'a ƙi da shibrin mata mitatan jahiliya wanda ya fita daga cikin jama'ar musulmi to ya mutu mutuwar jahiliya ma'anar jama'ar musulmi jama'ar musulmi da suke da shugaba wanda aka yi masa mubaya to idan mutum ya bar su ya ware kansa to shine mutuwar jahiliya sannan hadisin ala'immatu min quraish wannan hadisi ne ingantacce hadisin abi huraira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'amari na musulunci ba zai gushe ba a miƙe a tsaye da ƙarfinsa har sai wato halifa an samu halifa guda goma sha biyu kuma dukkaninsu daga cikin Quraysh to kaga wannan ba da labari ne na halifancin mutum goma sha biyu waɗanda yake su ne za su tsayar da, da abin nan ɗin a da, da sha'anin addinin musulunci kuma dukkaninsu 'yan Quraysh to a ahlus sunna sun yadda da wannan hadith din kuma shi'a suna kafa hujja da shi akan limaman su guda goma sha biyu a cikin limaman su guda goma sha biyu ba wanda ya zamanto khalifa sai sayyidina a cikin wanda suke cewa limaman su guda goma sha biyu sai sayyidina ali sai sayyidina hasan amma sauran babu wanda yake da babu wanda aka yi masa mubaya saboda haka ya za a iya zamanto imam ba imam bane tunda ba shi da bai'a kuma wane ne ya ayyana su babu wanda ya ayyana su to amma su sun ce bin nas aka ayyana su yau da a ce akwai nassi da ya ayyana waɗannan dan suna kafa hujja da cewa a imma ithnai a shari'a ake nufi da akwai nassi akan su guda goma sha biyu da ba za su saba ba amma bayan sayyidina Hussein shi'a sun saba akan waye zai zamanto imam a bayansa waɗansu suka tafi akan silsilar Hussein suka ce Ali ibn al-Hussein abidin ne waɗansu sai suka koma suka ce Muhammad ibn al-Hanafiya ne dan sayyidina Ali haka lokacin mutuwar jafar sadiq haka suka rabu bangare guda biyu waɗansu suka ce ai yayi ai asali isma'il babban ɗansa shine zai zamanto imam a bayansa na farko dai saboda uwarsa ita ce kadai mace ƙarƙashin Jafar Sadiq lokacin da ya aure ta kamar yadda Hadija ba a yi mata kishiya ba kamar yadda Fatima ba a yi mata kishiya ba ba a yi musu kuyanga ba saboda shi ma tunda Jafar Sadiq bai ma uwarsu kishiya ba saboda haka shi Ismail shi ya kamata ya zama to imam saboda haka aka sami yan Ismailiya suka ware waɗansu kuma sai suka ce a Musa Rida Musa ibn Musa Musa al kadhim shine zai zama to imam saboda haka su ne suka tafi ithnai a shari'a sauran shi'a din koyaushe wani liman ya mutu sai sun rarrabu idan da akwai nasi me yake magani in aka samu nasi ba shine raba gardama ba to inda da nasi dan me za a raba dan me za a raba kai saboda haka babu nassi kuma wannan shine hakika to sau da yawa amma za ka ga an yi amfani da waɗannan wato hadisai ne wato kamar yadda sayyidina ali da aka ce masa la hukuma illa lillah yace kalimatu haqqin urida biha batil kalmar zance ne na gaskiya za a ɗauko amma ana da wata manufa mummuna a kanta wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar halifa ya nada wani halifa bayan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ga waye zai zama to khalifa ya yi ishara ga sayyidina abubakar eh, radiyallahu anhu da dalilai da dama kuma su suna nuna cewar akwai nassi ga sayyidina ali kuma wannan magana hatta ya sayyidina ali yayi inkarin ta cewa shi ba ya masa wani nassi ba babban abin da zai nuna maka ba yi wannan ba kafin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar Abbas ya zo ya samu sayyidina ali ya ce ni na ga alamar mutuwa a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san ciwon ajali a fuskar 'ya'yan gidanmu 'ya'yan banu abdulmuttalib wannan ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tashi ba ka zo mu je mu same shi idan al'amarin nan mu ne za mu gaje shi to ya gaya mana ya rubuta mana a takarda don kar wani mutum kar mutum biyu ma su ce za su yi sabani a kanmu in kuma ma ba namu ne ya gaya mana don kada mu sare sai na ali ya ce idan Allah ya yi wannan abin namu ne ko ya rubuta ko bai rubuta ba za mu samu idan kuma ya rubuta kan cewa ba namu bane to duk yanda muka so a bamu ba wanda zai bamu duk yanda muka so mu samu ba za mu ba saboda haka ni ba zan je ba sayyidina ali bai je ba wannan hadisi yana cikin bukhari daga baya waɗansu wato a ihtimalat na malamai shi ma ba nasi akan wannan kamar shi abbas bai gamsu ba sai da ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan a rubuta to waɗansu na ɗaukan cewar abin da ya faru incident din ranar alhamis da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo takarda ya rubuta waye zai zamanto halifa bayansa ana cewa abin da aka ce zai rubuta kenan shi ma wannan zato ne na masu zato akan wannan dan ba a san abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ne rubutawa ba kasancewar bai rubuta ba wannan ya nuna kan cewa ba abu ne wanda yake maslahar al'umma ta tawakkufi a kansa ba wa daga cikin dalilai da suka yi ishara wannan ma gaskiya yana buƙatar lecture ta ta kanta akan wannan domin shi kansa wato musan abubuwan da suka faru lokacin rashin lafiyar ajali na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da muhimmanci akwai wani ɗan uwanmu wanda muka yi karatu tare Dr. Ali Annahari ya tara a hadithu marad mautin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi hadisai da suka zo akan rasuwar akan rashin lafiyar ajalin annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwarsa da waɗannan da fikihunsu wanda littafi ne mai kyau wanda zai maka maganin da yawa daga cikin shibohin da duk suke ta kawowa domin za ka fahimci yadda abubuwan suke diryan diryan amma hakika dalilai na sunna ingantattun dalilai da kuma ayoyi ma na alkur'ani ishara suke akan cewar wanda zai zamanto halifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ne to wannan ko matsala ce ta siyasa me ya kai abin a mayar da shi aqida hmm, amma abin da ya faru kenan shi'a suka mayar da abin ya zamanto aqida a sabanin waɗanda suke ba su zalunci a cikin wannan sabani ba wallahu ta'ala a gaskiya sauran tambayoyi wa wa'yansu ba mu iya gane karanta su daidai ba wasu kuma su da tattaunawar ba su da muhimmanci sosai kamar a ce waye salahuddin ayubi ayubi nawa ne tsawon shekarun shi'a a duniya ka gama ka gana da kwameno ko baka gana da shi ba duk ma'ana irin wayannan tambayoyin gaskiya alakar su anan da muhimmancin su yana da sauki a fahimtar da muka yi musamman yanzu malam zai je kuma ya zauna zaman tafsiri kuma masalolin mutane da dama kowa akwai lamura da dama a gaban su saboda haka ma iya dakata a nan ma zan ba ciyaman to a cikin tambayoyin da na'ibul amir ya faɗa akwai wata tambaya guda da aka rubuto wa chairman na muslim forum wanda ya rubuta wannan takarda ya faɗi sunan shi so da Allah tambaya ce ya yi min wanda ina so idan an gama wannan taro in yana nan sai mu tattauna da shi eh, don daɗa fahimtar tambayar kuma mu san abin da za a yi a kai. ba ta daga cikin tambayoyin da aka ce ba su da muhimmanci shi wanda ya rubuto wannan wasiƙa zuwa chairman na forum ya rubuta sunan shi ba zan faɗi sunan shi anan ba amma ya sani in yana nan don Allah an tashi sai ya yi min magana insha Allah akwai sanarwa ta lectures SAS da akan yi da daddare da jawabi daga malamai malam Aliyu Gusau zai gabatar da lecture akan illolin ah, tarihin eh, wani rashin adalci ga talakawa a cikin al'umma yau da daddare a SAS wasu alaikum to assalamu alaikum warahmatullah to Allah subhanahu wataala ya saka malam da alkhairi da kuma duk wanda suka bada gudunmuwa wajen gabatar da wannan lacca muna fatan yadda Allah ya tattara mu nan Allah subhanahu Allah ya tara mu cikin rahamarsa Allah ya saka mu kowa da alkhairi daga ƙarshe mu kira mai ba wannan Muslim Forum shawara ta hanyar shari'a legal advisor ya yi board of tanks, wato jawabi na godiya daga nan sai professor aliyu dauda ya rufe mana taro da addu'a أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلم فورم University Kano da zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyin ci gaban al'umma na Kano muna jaddada godiyarmu ga malaminmu shugabanmu limaminmu a Dr. Muhammad Bashir Ali Umar Allah subhanahu ta'ala ya saka mai da alkhairi ya ƙara mai azanci ya ƙare shi da lafiya ya ƙaba ya bashi tsawancin kwana ci gaba da wannan gwagwarmaya da kuma ilmantar da al'umma da ake yi abu na biyu muna jaddada godiyarmu ga duk waɗanda suka ba da wato gudunmawa wajen samun nasarar wannan muhadara da aka shirya shekara ta hudu kenan ana ire-iren wannan muhadarori a wannan gurin amma karo na farko kenan da aka haɗin gwiwa da zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyin ci gaban al'umma kuma mun ga tasirin hakan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon dawamar da wannan abu da aka assasa Allah subhanahu wataala ya sa shi a mizanin wato kyawawan ayyukan waɗanda suka kirkiri wannan abu kuma ya dawwamar da shi saboda ci gaba da ilmantar da al'umma da wayar mata da kai akan dukkan wasu abubuwa da suke mana ba duhu a cikin addinin mu da aqidar mu abu na uku a gurguje muna jaddada godiyar mu ga kafafen yada labarai wanda suka yada bayani akan wannan muhadara kanta da kuma zuwan da suka yanzu kai tsaye suna ba mu wato coverage suna ɗauka abubuwan da ya gudana akwai sunna tv allah subhanahu wa ta'ala saka musu da ya ƙara wato ɗaukaka su akwai african tv su ma allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci akan ƙoƙarin da suke wajen yada addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara karfafa wa'annan kafafe na sunna ya ƙara taimaka musu wajen yada addinin musulunci da aƙidoji ingantattu da suke a cikin wannan al'umma tamu abu na ƙarshe shine ku yan uwa musulmai da malamanmu da sauran abokan aiki da ɗalibai yan uwanmu da muke zuwa muna halartar wannan taro a duk shekara-shekara muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare ku da himma ya kare mu baki ɗaya ya kare mu da lafiya ya ba mu damar cin gajiyar ababen da malaman muke gaya mana ya sa mu yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala sa abinda muka je zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ya ba mu ikon aiwatar da abinda muka jirga bakin malaman mu da karshe muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gidan shi lafiya kamar yadda aka zo wajen wannan taro lafiya kuma ya sanya wannan aiki da aka yi ya zama ɗaya daga cikin ayyukan da za mu gani akan mu na alkhairi gobe kiyama musamman cikin wa'annan kwanaki masu albarka kwanakin goman karshe darurukan goman karshe na watan ramadana Allah subhanahu ta'ala ya sa muna daga cikin wa'anda zai yanta daga wuta daga azabarsa baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin wanda za su samu jannatul firdaus gobe kiyama subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yanzu professor Ali Dauda zai zo ya rufe mana taron baki daya insha Allah da da wassalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسكر كوادا الخير السلام عليكم السلام